o allah tigana akin allah ro tigani nan kawa o wanne man su yemu runa maka ana gabondi o annabi ñimmen kama fare muhammad adi dunkonu adi palle mo aɗo sere wato kilo faren killenga o wa muruna allah maga allah ganno ko faren jamanga o mare moɗa aka sukohomanten kuñi oɗa aka sukohomanten kanta o wa muruna allah ma allah ganna heriña oɗa aka sukohomanten nangani o wadda kan tulsin kuñini o wadda kan kanan kon kuñini o dagan tuwanun kunyini o tirin gandana nyugonda ya alusu komanten kunyini khidmandano o amuruna lamaga alla ganna khirinya mususu komante dangani nosu komanten musunya arjanne o amuruna lama daga ki alla ganna barikandi alla ganna utukamunga alla ganna islaminu natai aware mu ken wakati bucinyaga kito mago gamulan nalo na hone dangindi na akhinu muslangun honne o galaga na yakhramu ganta killen kama o no khramu su sinyalin ali insha Allah mu wadega min sin nambugu na killen kina kamannin umarin mu darsu hamanteku onyo ga sai fare sallallahu alaihi wa wasallam a gani gajan gubin benui kenya gani makka kafirun do arabu tanon ga kitin ka kuma yi ti yahudiya nun kabrin nan tin islama gunya ma wada ga dangin ngare ahzabun di man fi ghazwatul khandaq wada ngari ga yahudiya nun mi ga madina no wondi ga jambayin bari. ken jambe shi ngal daga ni mogo shi ngani bani qurayda ibun ka gajange nga nya mogo bembe malaika juridu alayhi salatu wassalam alayka tanda fare faare nanti ndagi khanne ma ga ihi ngal daga ni mogo bembe oda ken ngali diga ne ngam be kamal lenki ken niya yahudi on tanon nyu nangu takka ngani shi kedi wa no la kan kenu kunyo kununga kumpi ngal daga ni mogo bembe كنيواني يقول إيغو نغطوني سلام ابن أبي ابن أبي الحقيقة سلام ابن أبي الحقيقة أنا نقول يقول نغطيني سلام ابن حقيقة ابن أبي الحقيقة كم رأنا إيه هم وسربان نكيان كي كسلام ابن أبي الحقيقة أقول نتغني مني أبو رافع ياي يعني رافع هابا يعني أتغني قول نتيكا يعني تغني من سلام وين akan yahudiya no ayi anyi kapa yahudiya no nsere buri ayi se yahudiya nsere manyante anyi kahini kunye a akapa soron ya kuwe menu gada kafirin jama na ikahuma me na ntina mbugu ina ndaga faren kanne maga sire menu akin piyara burun kutu na arabu mdirngi faren kanne maka maga kego kapa kunye ke wakego nyi naburu gumi jagunda na nyanya akin yi banna a akin golle ni maniya na jamake na na burinki jamake na jamake finance ina na in girdagir faran kanne maga sallallahu alaihi wasallam akinda na burge buruken tara daga simbin kitam wembe na dislaka islaminunga na dikati Allah farenga sallallahu alaihi wasallam wa igo kenyi aturan kin Allah farenga sallallahu alaihi wasallam sire anyi anyi Allah faren torno kisondo ne manga faren kamma be ambe sallallahu alaihi wasallam nunga duguta e banu ga gajanginga yahudiya ni bimbinga madina gara faren jamba o ga dan kinga daro faren ga ruja ga dan nga ga ruja kin shuwari na brambe khadraji kinga ni arabin kawle kin bimbinga ni madina nan ka ho ausunga khadraji da muran da faren maga sallallahu alaihi wasallam nan ti faren nan dunge kunna heranya ina silami tu tuma ni baka te go toranga ina faren ka tuma ni baka toranga har ga nan da na kariya kemre nga silami na katna tuma bari atoran ko silami nun kama ti ina burenga a toron koran la farin kamati na a asagi na na gasuran su nan sine ina kat na farin kari sallallahu alaihi wa sallam ikum danke ila kidame koni bari ikun qabla imare mu bimu ngi madina kinga ni ausunga ikun yankatina ka'ab bin ashraf kari onyo ga dangi ka'ab bin al-ashraf kisanga halle yahudiya be ganyi madina yahudiya bure be ganyi madina min minu na ken kari ya ausun kabila ne kendi khasirajin kadara muru yakanan katina golle ñaɗangani fo i maremuga katina golle ɓe me ña allah dangani kenan si ken no kunne kun na killen muru faren maga anti faren na killen kini kun kai ikana hira nya minaka na kego kali islam na tuma baka atoranga kenan ya fare sallallahu alaihi wasallam ada killen kini nanti inan daga yon kada gongo ka so ni daga ante adi gongo ni kaba ati ndaga igo be mbega toran da na ke A bi bane baale islam nun torono age na bule nyana na salon finance inandaga igulle na kati kenya kenya ndio kenya na yonga ya garu lemu mi meno ga nonga ka hari kan no wani sirma ke sirade ma kanda daga kama ke limne kama ke ya gare a ah, da ken gombon su wanda ya kati igati le daga da kike dangane a ah, kemlenga ibugu suruku bugu nan daga i jama soro ihu i k'u karigimi inyi kenyali isu ko komanti ka baka hollaki bani be ken ni a bani salamata hollake ɲɛ ken ni hazrajin kabila iwa hazraji kabila ko ke a hollake iwa ni ke bani salama soro k'u kai su baka ken hollake ayi ni soro ndi nan daga ke ida daga nte i kanan ke ɲɛɲi ke ɲi abdullahi atik ayi abdullah ibn atik a ke ɲi sɔrɔ k'u kai kana ke ko o ka dangari ka bin kun kana ke ni muhammad bin maslamata ta mɔgɔ kino kunni kanan kan wasa ne wake ne abdullahi bin asik yayi khazrajin qabla fiyin soro ku kay bogo kembra ngai li jonko yi khaybara bari hu membe gani abu rafi' kin kan yi khaybara bangene kanya maga kake tare horo horo ne kin taragan ko binga sai su ranta bonte na luka kan no sai su ranta bakallo halde ka kan wani kin tare horo bimbe gano ngada kinya nika kake ni kake yori zikenga lagabane ne ina kin laqata ta garona ili jongo yake nyai idaga mega tintono e e bara mega tintono wo kikanga kendo tiyan khenne nyangemu idaga mega tintono nonga kendo tiyan khenne ngemu akada anyi kenga ngati kenga na khenwani jogonta kanun nogondi kanun nogo jogo jabine kanun nogondi kenga na khenu bitenga roho hon kuranga na roho ne bitenga roho ne so na bugu ina daga i tuga kampalunga ina daga kembe gunduntoro nun da bari ikunda gimu kin ngati yayi ya lakhi mu suronga kamana mbugu kake no wadi tele e tele ha jun tuwa gatele e, e, gununtrele bari kin ganya abdullah bin atik yakin be gadanu kursenga atika pale mugura ngani akunan tawere katago yere ka ta wa aga nindugo nge mi kwani nge baane watela nan ta aga na du nge ne daga mbaite tin to lakhi ke na diga suruko e kin kinga tangandana ke ke mbe ko ndaki tangana ke ni gardinga ngatele na diga ndungu kala ni na nene aken tanganda na ke ndaga na me famin na kat na lo amaga na lo de ka ke no gondi abdullah ibn atik daga magatin duno kake aga tinto kake ada yin suru nga sellanga ige habi tigene aka sonta ira menya na iya galla ko hanama nan ta ko kahini jamaki na dunya ko sire mbiga haji tuyene ala dunya ko iga buka ke na li hajun tuga fo jogontindi ɲaniya i gadi hajun tuwa selanga ada i yaxallako ko hanama tigamenga ke ga ɲa soro nga rono wati be a bara gilli de masolon pogabe ga telle kembiranga holla kittegane kiki tanganda tangandananga a yaxi ga i taxunu ada gangu nanti he allah kome aga nanga mulla nallo tahilan hentar nan nallo balle hentarene ade ada abdullah ibn atiki gangu tikinga talli hane allo kenya linda lakhe ndanda lakhe musire kanande awa gili sabi so yoro ngi ta gunu an man ga halaka kan na de kin anya abdullah ibn atiki a greekin di ati iga ke diya mu wonga tani igri igari ya mu igari ni ida dunya mu wala ga tun do osu nan ti gene so mu kiyai gari nan ka hu garo e ko so ngaro mu wambi ro ka ke no wani dangi ro kan no wani abdullah ibn atiki ti ike garo kan tani ala khantare yonka ikeli kama na hayi aga hola ke tere ti mere bi bimi ila e ngara daga kim mere nu wadegi jongi tolinte igwai ha adegi e tijin aga te mere ku jongi tolinte nga ika e la kantere ti mere bin bimi kenganya abdullahi ibn atikiti ike dogo siki ila cross nde nyana ika cross nde nyana ha ila tuketa kola ku tere ne kamogo yumuyini kamogo mego ku jongini min na ida kun ko humante ngari ida to ga da jongi tulin bele ken ga koise da ken ngari ken palle iwo ke daga halle tanganda ke daga halle aga latu baka ko ku ke daga ida ku mulli nyogo nyogo na ko ku mulli kali ida mego ku tu ida mego ku tu ken brenga ida ga ida holla abura fi mi ga kombe be no ndire ida ko ku na raken polla ke na holla kanguni ati igana hollake ŋuñi idagañi abu rafii sunkalle muñi hane ŋani soñallin sunkane ŋani ah, janka wuronde anta saka hane soroñallin sunka ade iga sunki ñana dome iga masala ŋane ŋani idañi sunkalle mu ŋane iga kammanan sunka ni iga sunka nogoye me kene noku ni ana ikuna ikunna ni tele sunka kamuñani iga masala na kamundi ah, kembe an pajun espele ñana cutu kamundi sunka kamuñani igara holla fe muñu nogoɓe meeɗani wa sungana kammundi kegaña abdoullahi ti abdullah bone atiki ti ira tunan soronga nonga sunkalle muñani i mugu ida warama sunkalle muku suga yankana iga sare bira mene yanka kene iga muku na'am abdullah bone atiki ti wara warama sunkalle muku kusuga yankana sunkalle muga daga bira heranya kendi yaga sisu kati iwe kamuni. yonka aga nugu be mbe hollakte ne gebe gebe na do lakte naga igi nugu be mbe ida naga janka hollakte gebe gebe na nonga banna khore nyani sero khore inda harat nadi ir hollakte ne gebe gebe la na ro ko mbe na buwa na ko mbe na mangin kinya no kunga igi haro kompu kuno gondi igi haro kompe sudi mego ngi ma ina mego nyo ina hollakte ke tereti no ina sogoti no nga sire la ntaru ka kapia mo be mbe inda ke lakta tan inda ro ken qadi inda ro tani ina ke lakte gatte mego ngi ma ina tereti no nga barda miro kutu kun ake makaketa akin an nogoni abani akati bannake kamuni kenya gani abu rafi'iya sallam bin abi al-huqayq ati daga ken mogodi ida ko lako kusistere ati ken balle ti ni i meti durangani iti wallahi i masiren talinde yonga har surona baga sero keta nan ti ke waire ikunga tini nan katna ko la khasu muni bane bane mi ga tini kei tenga nyini khaga katna gole wo trendi ibu kei idi ka hake katiya katna ko la khasu muni bane bane ki bane ko bane yo gole buren kenya ne katiya kenya ne ki karnya yo ga nda kene ko tinga nyiki gara ko nyang ibu kei hon ya ti da ito ke modi ida ga mi ga tini ibu kei ita ida ga mi ga kene ibu kei yonka i ka kiɲɛnɛ nɔku kɛ i ka kiɲɛnɛ kamu ka wagati be a daga ɲi i ko ke imena mena konpe wa nɔgɔndi adi kore adi kore ima mena mbe be nɔgɔndi kena kamu ɲɛdi a ti kiyom mina ila kiyom kompe. i lakungu yinteni konpe ho laki ŋuɲinte ni i keli i da tunanta na iriya i ro laki i ro konpe kedi i ke hun be kedi lasama i ro halle konpe ke nɔgɔndi ida ida lampanu ida kure sunta kano bitenyen imu kege nga saka kompe ke nogo nono nyara kompe nga iyo nka tungunne ana timin na kompe ke nogo ana kan kare bidin ke ndakentu asukla ni mina ndakentu ige la same ke nogo nga ige nga lo kompe nogo ni iyo nka bora fi kompe nogo ni ana ti kan kare ike ndakentu kure enta no lampanti ke maka tro sinti maka nyara kamo adika dalati ki i mekhuda tana ngani i khonta akhinanti abarafi ibanda atwa ke gangu ibanda amulin khiri ko sai ga mulan akhiri wannan da abu rafi a ci ga akhiri tanni abu da man hada e kuni ha ci ga akhiri akwai da ti koni ken koni da ira tun nan cikin mira man kan kan ya buci kara kenan kunan ta haiti kara kenan man kan kan ga buci no mi ka hamba kan ikka hangi maga itulungo cikin karai idaga ni ga tiye nai iga tiye nonga eh, iga tiye kien karai tani ga kaha kenya na kuna kaha kenya na pandi kaha nda kita ah kaha nda kita kaha nda kita nonga kaha kida lipa kemlenga ike mitan cigadi ida nya saka yi cigadi ita ke cigadi bitinyin yi cigadi ah yonka iri kiran kin sikima hoho so e eh, tintin cigari sire sembente kembe kenta hosorom akat nan grima iko ika hake da kita koja ka hake yana sampa ka hake da kita jogi asugun tege ka sigadi yoga kenge ma hosiriya cige ke ma hosiro kinna su yi abu rafi'i ya kuwanta kharu a khari kembe ka hange da kita agara jogi tanni a khari ganya ike mulli mbugu halle Hmm. ibu kom to ngira sembe karang yo haran nan hum membe ke kembrenga anne ti gadirene ani ken ta ken no kunne khadi ibu ti kara ida sembe ti kara tane ya biteke yo sikinonga ah kempalle iyo ukimya siki ke mogoli iwa sellanga awa mon biya man kan yan nogoli hmm. iga tuna ti man kan mulo honne ile rono ko bitekere khadi ile rono kapay kombe ko nogoli khadi ah ati ga ko kombe ko nogoli kemlega ken nayi mankañe mulo keta intaxatu keta hinni noku bananne keyba maga nokuti haraxwa ati garo itadanga ikutatati illitine xadi iti ma hada soti ya aba rafe idi xanne eh, ke hoyne iti e mani xa mankange ni key kun añañi mani xa mankange dabarni na duña xo a kadu ke goa commencé mare me goa commencé na xona tir nanti añi o toroña mankangani mani xa ña kengaña abo rafe ille sehene xadi a keñamune a seexanne ke a mugu a sai ne ta tahilanu ya kadi nan ta nantara ngani li ummika alway bone nganke mada ngani awai yuma kone nan gani oso nun ko nga kone ina ti limen nan gani e ina ya mula na limen jirgi ina ma kana da bacenga ha ga haga iqaslin bi kai ne nyime yonka ina mula na limne ki adigan sani kenno kunya ta hayke men rabu maga kemra yant no wada ma ka na de mun wureti sa ka inde da hal gamu da ikka diga kambur bone ngam madangan ah kemra ngati adangan bone ngam madangan e anya ga igon dinka igon din jogi sere go kompe ga no din jogi ti kahanga din jogi mi ako ah siket diga kanne da ga yon gon ta ne da nan sanan tantan no ko gede yo ga hayke no kunya ai ya e, no kuntu ga ti karabe bitige kinga ile kare kali yau ile ka hakenya na sampa mugosili maga muruno bitekedi yonka ida tunanjima karre yonka muro atike da ka hake some ka hake la kenya na ti katai kembe kenya langema no na ti no no wodi kembe nga na suhati ka hake kempalle ida ka hake ida ka hake yana ati tuli kembugu ati ga bugu kembe ka hake aza gimun no ya janga haram no nya bo e bidekedi kinga nya ke wurun tembo ah ibu wunde ibu wunde bo keta ibu ga hulla ku min tere ito hulla ku yi bane bane inda kuma mun yana urubaka yana hotan mun yana urubaka ito ho yankana ke mogodi mi ga ne kinye kom ke ka ka ke iskalenga wata ni kamunya ni atin mi ga ne ke iskalenga keta atin iskalenga ke wuri kamana yanka bane bane mi ga ke nokki wuta sin mai duguta iga sin mai ke iskalenga wuri dunga keta janka janka yama kinye kenda ni uro kasun kulenye ni iki ya ita mputu yankana janka kuten wale nga ikhinu angana sima ntandu uzeskele ngesire mkuten ganonga y'a dunia ati ikhinu y'a yanku ikarankareke akama y'a kose kina abdullahi bin atiki akarankareke kose kembre abu rafi danke karne no akin akarankareke kose ati karankareke ya kose adanyi kala bekira kala kebgani ni karankareke na siti na siti nga. yena heranya iga bakati ne mo bembe yonka da ni man kan kan nimbu keta o ke nan nanti man kan yego kompeto no no nunga haru kan bugu ike kama ni me muru tikinga ken no wandi ita ga sili kara yego iti ndaba kakake no wandi le ya muku kake ali migan na tunanti aburafe kara ati suganga selingini nga ni ya kasana wati be mankan kan bukan nanti kenya gani sanga sanga karana nga sanga karana nda sanga kala ya, ah, kan nanti abura fi iya kemre nga ah a tenna le khana na kari kan no gondi kemre nga ida kem mankan kan na toki wa kake ke no ya ke mugu atike nganya iti ka palle mo na ngani buka ti ka palle mo ken ni kuma ta won ngani iti da ngani awa kala ga be suwarin ba ko ci ida buga se nan zuwa bura se kare ya yi kamar ganyan dibin suyi kin fa ganin sai gili go haraka sunwa e ba ne mi muru Allah ni kiyen de mako ne Allah ya de man ne likat na kare yo keni bukhari kun mu hum ngal bukhari maga keni nan igo ke bani allo da kare yo go hum be gari ibn ishaq na wa keni nan igo ke bani maro de a bani maro de aga da hele nya garo kutu kusuro da batinga kakeli wa iga ne ga izuwa en sege dome nisire min meka hanga katina kari kenya abdullahi bin anise abdullahi bin unais nan kenya ka hannan katina kari lagaringa iyan kantege iyan kante nyani abu abdullahi bin ati kenga sin meki eh, eh, nya janka eskalen kutenga nonga akiga itam putina nyankanta na ko dakhinu akinu karankara makaran akama karankara ki kusanta kose kenganya nya ko muku anda wutu na jirigi jirigi na wutu na bagandi igatini abbaka ida ikkanu ka ina timbo ken battene soronnin Allah adani kake jurkile wana kake ure. kake bannan ni. ida jurkile nyab dabare kake di jinga wurnu baka kake ya sai daga jinga wurnu kake di ka ken jurkile mbega yino ngada ban kenyani ikunyan kan daga mugo ken jurkume kumme ke anu wandi a ah, iga wurke nan lo ken jurkume kumme no wandi ken nani keta debe ikhbara ke debe nan nanti awa soron le tenu abu rafi ya ka ikan da kin bembe ni banna ko reke awa so le kana kan di wuri wai da kari kin ya de be dun da in bum kumu ko ya ngati bang yon suri wa pros ne nyana mi wi kama nun kita kera yi kun asaka ne no wondi dun me ke no wondi ki abaka kumme bembe yi so ken jin kunne no ma ma uran no wondi ta ga kun anti so yenke awa ya hudu ga kun anti sai dan ngarra ke wati ko ina so illa na kai na golen jopa ya krono igala in bum kartani yambre kubugu tendi na kilengusu ila kilengusu kendi yambre nga ila ikapale make utengi na abdullah bin atikiya ila rikata allah fare nga sallallahu alaihi wasallam ila rikata allah fare nga sallallahu alaihi wasallam ila mogon ka dangani nanti kembre nga idega allah di kunde mi katina yahudiya ke karkin ni abdullah bin atikiya gani sallamun abil huqaiqiya yonga pale make hayda tan kusontenin farenti sallallahu alaihi wasallam idalli ila gari farenta ta ke futu. ya take futu take kosontige farin da take raganna amma sa abdullahi ji wallahi anti no ho ho madu yi tanki di itan da sahabatin anti no ho ho madu tayi kita keni kama gumi mi Allah farin Allah ga mi Allah farin nan sallallahu alaihi wasallam kusuru dan ke kundum. kundu kenya idan iwo ke kanne maga kenya e nagan kasu nyali ngati bana kembere ngan farin le madina asina karagandi anya kenyali Ah, sere minu gara bugu yahudu minu gara gane ke plan tracé ikutu wa ne ke aka lawaru ne ke wali ko ga den kutu lawaru ne mawambe da aka kai ke mawali kenya sabu islam nunga tuma baka yahudu on toran honne ke wati ya farin yan palle sallallahu alaihi wasallam nan dute yahudu ga dange nga ada jaman nunin kai ada gadan ngano yulun bagandi kenna ni solon murtin tunga nyi le murtin jupana kadi ija ijopi murtu yen jopa kat silaminu nga iga mula silaminun toro ada soron bagandi kemranga nanti e gadanga nugo nambugu angana igarat nanti sole nga nga i mogo iwa ayan ga tangana ala gadanga num bagandi silamu minu nga nuga mula na lekhinu silaminu nga nda kum baga baga igine kum baga baga iwa sabar ni kawnu nunga kemra usman to la hiyati ken nogondi ada gedangan nugo khiri kemranga nanti kunnan daga e, kara yugui ala kun kusa onkini muhammad bin maslamata yi ah, rajul muhimmati muhammad bin maslamata ada kenki ado gajangano yugumi ne sigumunye jike setana ala kinya warda batin nanti nandaga na kuma ga nanti qurata idaga no nga kinna na hede bangi be ga nanti dariya kan kinga be aga bakarat dingare wani ana najiliya ati ndaga no shi roma no kun ha murti iwa mulla ne ya alul islam no mulla yamla islam no toro nanti ndaga kun sagata ina ndaga ni bagabaga kenga kenya haligata kununga su ya hay jama ko da kafa megal islam nun sagata iga do kan islam nunga yo kai kunna ndaga ni bagabaga hananna kati iga gilli iga ni e eh, kan islam nunga muhammad bin maslamata adi sirombugu idi jongo yake nokwi na hata madina na wara idiga kembe akhil nanti qurata kembe na urunyeli trendiani urunyeli trendiani iga bakka kenani eh kasan nin sigi kasan ne dani kembre na bito tamimi haƙe bugu kasan ne li kasan nin sigi ko bito tamimi haqe le, madina asina tumundi a ah, idaga idi jongoyi diga biga kinnan di bani bakri bun kilal idi jongoyi nonga iga tele ko minu murtinto ni nonga idi musu ne nga mega mona na lefen islam nunga iko ndaga junta ngari kama ah idaga junta ngari kama iga junta ngari kama tan gajangalun suru tun islam ni hawa khaniya igada ngan suru idi mi haga ma nan daga na igada nyukun togo nan daga abulun togo kenga islam nda da bure ka huma mi tamisen do bure sikin tan kutte ida su ka huma mi ida su kata dukane ida rika ta Allah fare nga sallallahu alaihi wa sallam irin te ida yugo gore men kilani ken to nyani suma mata bunu usali al-hanafi ke suma mata akenni bani hanifa bani hanifa khirsin ni ke yi Ada yake adayikeigo abugwa musailamat bun kadab musailamat musaila musailamat alkadab anda igo kiki anda nogolondi kristiyan nan tanan daga ana hera yana farin jamban tankari ay kun ya mula na li gada kinu islam dunga gada ni diretinga akin ya mula na li ana sare girin tan kin na li ina ga sare kore an tan ni ala tun farin farin jamban tankari akin li mana yonka kusuro min ga daga gadan yake muhammad bin mustafa disi isoroku ikun sagante nan gili gajan langa de ida usa ida ida ngali kilende ida sumama ta ngali kilende ida ngata ni sikadi ai hige mo sika nga hinundi na kunen zui eh atina raga gajan wono nyaka kenna kunen zui na kahuma me na siti ha ida siti ida alikata allah farenga sallallahu alaihi igara siti ida alikata allah farenga sallallahu alaihi wasallam ida gari daga siti e misiri ntolinte woyi ah tonto mi ka misiri ka sigi misiri ntolinte woyi yamla ma gondo ma ga misiri nogoni kina nya fare sallallahu alaihi wasallam abugu na likata e bari fare da tunan sire mbekan ila hintu ta jambante nya mula ni fare jambantan kariya ah kina nya fare sallallahu alaihi wasallam ah usa eh, sumamata ah mannan ma bari fare ma mula kari bari kabla ko gumi ni sire ko wala ame wali ke banen da silamaru i kabila ke suwa gari suno ni silamaru nudu batenga kendi fara ni kamana nene ana dina ki famu ay gona ma dina ki atu ana dina ki famu ko ta so waro dina ni ati nasi tinde ke to ma kari a fara na bukatai ati aha suma mata a man nan ma anna mali famu an ga silamaru nona ngaraba ma eh, eh, man nan ma kenga nanya anati indi khairu ya muhammad jigen ke jamba nanin ke ma. jomba anani kema ah in taqtul taqtul za damin wa in tan'am tan'am da shakiri ada shakiri ngil anga nkarni annin karna umpare nan maga adil laga adil laga karnin kilin ngin nan nan karna ngin karna annin karti ampare miyai yamra tambutu yani ya hadisu dakin an ganin ngana kan da sirawa sirawa ga an ci gana ah sirawa ni sirawa ga nyin nan dungo ka hankannin da ngani nan janga wasu da wannan karniya a makar an gin karnin kan gida bakin dinga kanin kam an gin Allah kan ngara nan ciga an gin ngara nan ciga an gin karnin yo kan taro islam ba kon taro an jinan faran tiya to ono honne kada wara a da uci ne bidu dan dan to fani da daga ne kadi aha isma mata har san da mari ha mu hikiri a sai digan bayan ne kiyari an gin karni an gin karniya an gin laga an gi ngalla an ni ngalla nan ciga yo an daru islam ma gunken kenganya farid sallallahu alaihi wa wasallam atliqu sama sumama farid sallallahu alaihi wa wasallam ka sumama ta tono kenganya ida jamba baka kachunga ida jamba blambe sumama ta daga kati tamari ngalle woi tamaru no mena ga daga nonga na nyanki kempalle na zaikata Allah faringa sallallahu alaihi wa wasallam misla ma gumbangandi ah sai yambe ni. sere khore nyani dina keli ngana ngande yo kama ya mulla ina lo dina keli ni to kachunga ina magafi kanu kallenye yo bana mi farenga da wara farenga da atono na nyampa maga kenno kunne ngaraga ayankin nan ka talla farenga na lidero silama go ni farenga ngani faren no kunga sallallahu alaihi wasallam كم بل تلا فرنغا صلى الله عليه وسلم والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي من وجهك فقد أصبح وجهك أحب الوجوه إلي أتفع علي محمد نكونت علي يا غلق سمين يكي يغنك مهم ميغن يغن فنين تنكي لنغني أقوى نوم يما نقطة نغلقك يوم غسالة نغلقك كي اللين لغن نقطة يغلق سكو من تنغ كي أنسلام أغوما سننين غنان نروتاني أنا دنانكي خنا كم بالله اللي تنين والله ما كان على وجه الأرض دين أبغض إلي من دينك فقد أصبح دينك أحب الأديان إلي أتي فارين نغاني غدي أتي والله نكون أتي الله دين السمني kuma me ko na gunga dina suma nyake ya rangan ma kuma me ko na gunga nke ma na ko tan dina ke yo kasa dina ke lingin dan hani na ko dina su ko mantenga bana baragara ucike me kat suna ala faren pinne ngari ada fare nyampe ngali fare makote nyai ada slero dem nunka jikusire sirunta ngali ke uche su no wonda ga kurosindi ama jiku su ngali katia ke mna ngali surwani kunko na mule dina ke ansanki yon kanta su torono kenda ngani ati dina ke lingira mo siri bartulungonta ndo hinne nya dina ke no wondi ken lingira ngali mo siri palle ati fare nanga sallallahu alaihi wasallam aw asiri mugu wani gilla gana idan la kille yadda in gibe ganni tiliti makka anya mun da umra ibla da bari am zille umra ya da maka makka si muka dingiraga daga din makka bari kafiru nga jadi kamar islam ba wani islam wani mali in to tele hiji no umra ya da bari adin tele umra ya nya da bari iyo ansu killa kenye kinga ya fare sallallahu alaihi wasallam ala digan sun ka daga nan yagalin ni mugosiri kem palle da killen ne nanti anan daga makka daga umran da bari a nya sun mata bugu farin da kuma sallallahu alaihi wa sallam a daga umuran da bari makka a kake yin makka kuma shigan kun garan ngari iga asi mo mm, eh, eh, eh, ga in izi usman mata ko garu dina kun badde ilan kada ba nalan dinari ya ga bugan dinari na muru nan da garu dinar tani ko ne ko ko nan kada ba ya muru na a ci hmm ga tirga de alin tirga de sile min gero dinar de nkero islam a wuni in nke imma allo islam a wuni nan ga dinar nan ni nan allo islam a wuni yo islam a ruwa wani ti muhammadu sallallahu alaihi wa wasallam wanga humi mi ngani? ana hempe ka na kagadanga na kullen kagadanga ana hempe kumen megani ilhunci bane manganye manganye punce hadi nigihe wallahi anta abaka yaman na liga kunga iya aga suyin tun ani bani hanifa yani qabla eh, al-qisna yani jama'u gumina. wa ngana daga jamani ke suni nyamaga aga kunta birino ku ilunga hisi aga hay khonna wote yembe dabarni akhempe wallahi ngana sage nan daga yamani kotasu illu hunci bani mangam hunci bani anta ali gaga akun ngari anda mutana mangani ga agli yamani nan ali gaga gai wa manga inda gaga na gai imam muhammadu mafare muhammadu mega na ordun ki ndam non hakke kina gai aga hinji sage ndange ti muhammadu aga ta anta mulaki mbe ngarde nginya mfanyo lislaminga yokin ta gaga na gai len ta gaga na gai mafari yin ta wala dunya ga dangani kin ga tele dunya mura amaga kemra na dunya ga kin kemra wala kille on ga gaga gai kin mu gani an yi nan sagan daga mama bari awa shi da yin makka makka da zan foga yaji litti kin ban yayi kiran jaman gumina himma ko a sagan nan daga dirina ala kabanenya likin da baka. nanta tele gage ya maka ala su sel sembe zireni sel kore ne qabla kore gumen ani jama gumen ati makkan ki honta gage ya makkan ki ngadi kunyi nta gage ya makkan ki nga bela nta bakkan wana di makka kadi ala su sikindi kenya tambiyo kote nyen di makka kenga katinga bela don konto ilimpion koto naga hampion koto iga lasame iga lasame ah iga gari le ncha hanana likate anda faringa sallallahu alaihi wasallam nali faringa kanjo nantara dunogoto anaya sunkuke yembegidi anaga anasimme ken sunkui yambranga na ndoye ni ana ondiye yambranga yamani eh, umembega yamani konga ina li giya ina daga ilun kubimawaga kiga nya faale sallallahu alaihi wasallam ahinniya ada killenkini kemen nan sumamata nan killenga ri ni ina ndagi be dunun ko ina kenyiga kembrenga kego aslama wake eh, wati ya muhammad bin maslamata anda raga killendi ada ga tatalla farenga wakilana silamago ka sembe kologube gube bimbe ganyi ala silama ala silamago nga ala dankal silamago silamago nga sebe mero ngwa mula na fare ngari e kunta ga dangin di fare ni fare ya na ka tanabra do kita kin ati bana ne ala gadan ngon tanan kai humbe mero aga dinga nan tin daga sebe mero ganyi no nga kabla no mero ganyi no nga yedi mo ngondi ya mo na lekhi silami no nga kemrenga ala suruna ikatiya ina ku ka baga ina ina ma islam nunga besun to yemlenga daga eh, hiyan nakat nan kite tan kutunga nga insha Allah taala mo kinye kinga kenyo gani bani lahyani gadange yemlenga aro gadan misu mun ganya ken no wani tato ken gajan hore be yake halle insha Allah tato ken kin wani rice kun kama pamra la wake mbe ko nanda ganen so bay nabra jom ko ngira akusu ko madena ngan khatabe na kitara na kinyam ngira akusu ko madena ngan wali ya leke sindi yale na mbe mu rokhla mo no ma ando ko serembe wasinga ona muralla ma walla ganna nyam poku ma halla ganna kama ne ngan khatu wati braje ga dawo dugundi mo ga dugo tadir suge wa ta'ala assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ada akhi do mezid tuli